Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashar Yusuf Boy TV sannan ku danna alamar karara domin samun sababbin shirye mu da zarar mun dora. Wallahi, ki tsoron ta ya ƙara ciro na ina bacci. Na rantse da sarkin da ya busa mun numfashi na kada saurayin duniya. mu mutane bin adama masu hankali da tunani a cikin al'umma ba ku isa ku zo ku dakura mana bana wai shan iskar duniya ba yanzu yakin nan da na fito na kai sun fi dubu biyu kuma zan koma karkashin karga aiki na ba na son wasa wani ta kai na kara Salu Allah ila ila na shigo su bai. Allah ka ci nan haura. <laughs> Kai yanzu. Sai. me yasa na fi kowa karfi ne a garin nan sauro ma yace da bazan kyale ba bari adama wannan sauran ba cizo ne ku kai mun akwai ina mafarki na mai daɗi ina cin kashi mai dumi ka diriri yin yanzu yanzu za ka zo ka kuka a kulle ai kuma kun kama sauran da kuka biyo eh, ah, eh, eh mun kama shi mun kama shi mun kama yana ina ku ba shi domin shi ne mai rashin kunya